Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A garin Alkahira a cikin wata kotu ana zaune alkari yana sauraron kara sai aka ga wani bawan Allah ya shigo da gudu. Yana shigowa sai aka ga kowa ya san shi wani mutum ne mai arziki yana da manya-manyan gidajen haya yana da manya-manyan shaguna yana da motoci na kasaita. Aka ga ya shigo cikin kotu da gudu hankalinsa a tashe ya tunkari wajen alkali. ya ce alkali wallahi ƙarya nake yi wallahi ƙarya nake yi alkali sa aka kama shi aka zaunar da shi aka ce ka nutsu me ke faruwa yana ta maimaita kalmar wallahi ƙarya nake yi wallahi ƙarya nake yi alkali ya ce masa me ya faru ya ce ya alkali ka tuna ne ya ce kwarai na tuna ka kai ne wanda ka zo kai ba da wata shaida watannin baya da suka wuce a nan akan wani gado da aka raba ka ba da shaida based on ka kuma aka raba wannan gadon sai ce to tun daga ranar alkali na shiga uku tun daga ranar an bani gidaje da yawa an bani motoci an bani shaguna wato kaso na na wannan shaidar da na yi amma ba na samun zaman lafiya duk sanda na shiga gida zan kwanta sai in ga wasu yara ƙanana sun zo suna ce min ina haƙƙinmu ina haƙƙinmu na kasa bacci na rasa mai ke min daɗi ya ce a guri ɗaya kawai nake iya kwanciya na yi bacci idan na fito bakin titi na shiga cikin mota ta na kwanta to a nan ne kaɗai nake iya yin bacci alkali ina shaida maka cewa shaidar da na bayar ta gado da aka yi watannin baya a kan wasu yara to ƙarya na yi biya na aka yi na zo na yi ƙarya aka kwace gadon waɗannan yaran marayu aka ba wa wani ni kuma ya ɗauki kaso na ya bani alkali takaddun gidajen da aka bani da shagunan da aka bani gaba ɗaya ga su ba na so na tuba Allah na tuba ka yafe min alkali ina so ka shaida cewa ƙarya ne a wannan shaidar alkali sai ya koma ya zauna ya gyara zama ya kalle ya ce to ka gode wa Allah Allah yana son ka da alheri domin duk mutumin da zai ci dukiyar marayu ya zauna lafiya hankalinsa kwance har ya mutu Allah ya kama shi da wannan to ya shiga uku amma mutumin da zai ci dukiyar marayu ko ya yi wani laifi ya kasa samun nutsuwa ya kasa samun kwanciyar hankali har sai ya dawo ya maida wannan dukiyar zaluncin ga masu ita to wannan allah yana son sa sai alkali ya kalli shi ce to ka gode wa allah allah yana son ka abin da ya faru da kai ishara ce ga sauran jama'a allahu akbar allah ya sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh